يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani don fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai albarka na ramadan a yau muna goma daren sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da tara da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 26 ga watan biyar shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam muna nan cikin suratu tauba inda karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta tara ko kuma insha Allah ta'ala za mu ɗauka da kan aya ta 50 zuwa ta 51 52 ayoyi guda uku kamar da muka saba kafin bayani a kan su mukan saurari karatun bakin su malam bismillah masha Allah tabarakallah Allah subhanahu wata'ala yake cewa in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun ma'anar wannan aya a takaice da Allah ya ce in tusibka hasanatun ina nufin ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wani abin farin ciki ya faru da kai idan wani abin daɗin rai ya same ka ta su'hum sai wannan abin ya baƙanta wa munafukai rai sai su shiga bakin ciki da jin ba daɗi wa in tusibka musibatun idan kuma wata jarraba wani abin ƙi ya riske ka ya same ka ya cin maka wato hukuntawa daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙulo ƙad akharna amrana min qabl sai su kama cewa ai mutuni mun wato wa kanmu matakin samun kariya game da wannan da ƙin fita yaƙi da muka yi da mun fita da yanzu wannan karafkiyar da aka yi aka doddoke wasu aka raunata aka kashe na kashewa aka kama na kamawa da yanzu da mu a ciki to wannan jarraba da kuka fuskanta ta ko an je yaƙi ba ku nasara ba to sai wannan ya sa su kuma wato ainihin su rika jin cewa to su kam dama hasashensu ya ba su haka za ta faru dama can sun ɗauki matakin kada abin ya ritsa da su shine kad akhadna amrana min qabl mumin yadda za mu samu wato makariya daga fadawa cikin wannan matsala to da ka sai zamanto wannan abu da ya same ka su daɗi ke musu su da ka samu matsala kamar yadda in ka samu farin ciki kuma suke jin ba daɗi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yatawallaw wallau wahum farihun sai kuma wato ainihin su juya suna masu farin ciki da abin da suka yi su suna ga cewa abin da suka yi na ƙin fita yaƙi ya zama musu abin daɗi da murna sannan kuma suna masu farin ciki kan abin da ya same ka kai da sahabbanka na kun fuskanci wato ainihin jarraba a wajen yaƙi ba ku kuka yi nasara ba ko wani abu makamancin wannan da ka iya faruwa da kuma da daɗi su kuma ya zama da shi suke farin ciki da jin daɗi fasara wannan aya ta salo mai faɗi da allah subhanahu wata'ala ya ce in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun zuwa ƙarshen aya to a wannan gaba ko a wannan aya allah subhanahu wata'ala yana faɗa mana wani salon ne daban dangane da abin da ya shafi muni na zakatan munafukai game da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da yadda suke da miyagun ayyuka da suke aikatawa shine sai allah subhanahu wa ta'ala yake labarta mana tsananin ƙiyayyar da suke da ita ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama da kuma muminai sahabbansa da suke tare da shi cewar idan har aka waye gari wani abu kyakkyawa ya sami annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya sami sahabbansa ko kuma ya same su gaba ɗaya to wannan abin daɗi su kuma sai bakanta musu idan kuma wata jarraba ce ta faru da muminai manzo da sahabbansa to wannan abu su kuma sai ya musu daɗi wanda wannan ina nuni kan gabarsu da su ta kai matuka. da har ba sa son abin da zai faranta ran manzo da sahabbai da kuma suke kauna da san abin da wato ainihin zai zama musu jarraba da musiba to wannan wani salo ne daga salo salon miyagun dabi'u da halaye da ƙudiri na munafukai da suke da shi game da musulmi da wato ainihin musulunci har wai malamai suke cewa abin nufi game da wannan aya na cewar idan wato wani abin daɗi ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sai su baƙin ciki idan kuma wani abin jarraba ya faru da su sai su ji daɗi su yi murna malamai suke cewa ma'anar haka idan kai manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbanka kuka tafi yaƙi sai allah ya ba ku nasara ya rinjayar da ku akan abokan gabanku to hakan sai ya bonana musu su ji ba daɗi su ba haka suka zo ba da su dama sun ke fita sun kawo uzuri na karya, sun goya da rantsuwar karya, su ba su fita ba to kuma gashi an je an yi nasara har ma an samu ganima sai su ji ba daɗi dama su 'yan wa duniya ne sai su ga dama da su aka samo su ma aka sa a basu saboda haka saboda wannan nasarar sai su yi bakin ciki su ji ba daɗi idan kuma wani abu ya zo ya faru da kai wanda zai zama kamar ya cutar da kai ko kuma ya sa ka cikin halin damuwa kai da sahabbanka to sai su ce mu kam dama tuni mun tsayu da abin da zai saba mana lafiya da kubuta daga wannan jarraba ba mu sa kanmu ba bare abin ya same mu sannan Allah yake cewa wa yatawallaw wa hum farihun sai su juya suna masu farin ciki daga ina suke juyawa malamai suke cewa suna juyawa ne zuwa ga iyalansu daga guraren da suke zama su taru domin yin hira da kuma guraren da suke zantawa junansu to lokacin da suke komawa zuwa gidajensu daga wannan guraren hira sukan tafi suna murna da farin ciki da jin cewar wata jarraba ta afka wa muminai ta faru da wato ainihin manzo da sahabbai sannan kuma su sun samu kansu ba sa cikin waɗanda haka ta faru da su wannan yake sa su tafi gida daga guraren zaman su bayan sun hira sun tattauna a kaji abin da ya faru ai mu dama mun hangi haka ai muna tsammanin dama da yiwuwar haka ta faru ai shi yasa muka kawo uzuri ka ce mukan ba da mu ba to sai su tafi suna farin ciki cewar sun yi wa kansu dabara sun ji daɗi da ba su zama cikin waɗanda haka ta faru da su kuma suna murna da farin ciki jin cewar jarraba ta faru da manzo da sahabbansa wani aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka daga ciki tana sanar da mu alama daga alamomin munafukai shine a ga munafiki ina farin ciki kan abin da imuna na wa mumini ko ya bakanta wa mumini sannan kuma a ga wato ainihin yana farin ciki da abin da wato ina farin ciki da abin da ya muna nawa mumini ina bakin ciki kuma da abin da ya faranta wa mumini isa shi jin daɗin rai to na alama ce ta munafarci domin musulmi mumini na kwarai baya son abu na rashin daɗi ya samu ɗan uwansa mumini mumini na kwarai ina shiga damuwa a yayin da ɗan uwansa mumini ya shiga cikin halin damu. to in ka ga wanda shi kuma farin ciki ke da jin daɗin abu ya faru da musulmi mara daɗi kuma yana wato ainihin murna da fadina ba kai bakin ciki da abin da wato an shafi muminai na daɗi to alamu na cewar munafiki ne to Allah subhanahu wata'ala isa da mu wannan a wannan aya sannan kuma an yaye mana an fayyace mana sirrin munafukai an kuma wato an tozarta su da faɗo wannan halayya tasu da in ba wanda ya san cikin komai da komai ba kamar Allah subhanahu wata'ala ba mai iya sanin cewar i eh, ga abin da yake cikin ransu na farin ciki sakamakon jarraba ta faru da muminai ga kuma abin da ke cikin ransu na wato ainihin bakin ciki sakamakon wani abin nasara ya samu muminai to wannan shine abin da wani aya take ko da mu bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce وعلى Allah subhanahu wata'ala ya ce kullum yusibana illa ma kataba allahu lana huwa maulana wa ala wa falyatawakkalul mu'minun ma'anar wannan aya a takaice umarni aka yi ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da cewa kullum yusibana illa ma kataba allahu lana ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ce da waɗannan munafukai babu wani abu da zai same mu kyakkyawa ko mummuna illa ma kataballahu lana sai abin da allah ya hukunta ya zarta mana ya rubuta shi cikin littafin salahul mahfuz huwa maulana kuma mu allah shine mai taimakon mu akan duk abin da ya tunkaro mu mugwayen makiyan da muke tare da su ne za mu kara da su a wani abu ne daga shaidanu ko daga dabbobi masu cutarwa ko daga kambun baka ko ma dai daga me kuwa maulana allah shine mai taimakonmu akan duk abin da wato anin tun karo mar daɗi sannan wa alallahi tawakkalil mu'minun kuma ga allah kadai bayansa muminai suke miƙa al'amarinsu gare shi ga Allah kadai bayan muminai suke dogaro ba sa dogaro ga wani Allah subhanahu wa ta'ala fasar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah ya ce kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana ka ce babu wani abu da zai same mu na jarraba ko na abin farin ciki da jin daɗi sai abin da allah subhanahu wata'ala ya hukunta ya zartar ya rubuta cikin lauhul mahfuz malam muhammad bin aliyu shaukani allah ji kansu da rahama yake cewa amfanin wannan amsa da allah subhanahu wata'ala ya ce ya faɗa wa munafukai tunda su suna farin ciki da abin da ya samu muminai na jarraba suna bakin ciki da kyakkyawan abin da ya shafi muminai to shine sai Allah yake cewa da manzo ya ba su amsa ya faɗa musu cewa fa da jarraba da abin da yake da daɗi na ni'ima babu abin da zai faru da su muminai sai abin da Allah ya hukunta ya zartar tun kafin ya halice su tun kafin ya samar da kowa tun kafin ya duniya saboda haka su suna da masaniyar duk abin da suka ga ya faru da su abu ne da allah subhanahu wa ta'ala ya nufin ya faru da su ba wai wani sakacinsu ba ne ko wato anin wasu wanda ba su dace da wato an samu ni'ima ba ni'ima ne ba su samu ba ko kowa wato sun dace su samu wannan jarrabar idan jarrabar ce ta same su a malai yake cewa amfanin wannan amsa don mutum ya sani cewar idan allah subhanahu wata'ala ya hukunta wani abu ya kuma zartar da shi to sanda duk abin ya faru zai zo wa bawa da sauki ba zai samu kansa cikin kidima da ɗimautar da za ta sa wato in wanda zai rasa imani ne ya rasa ba ba saboda ya san babu wani abu da zai faru da shi face kafin a yi shi an hukunta an zartar zai faru da shi to idan ya faru sai zama masa sanyin zuciya cewar a wannan fa dama an riga an hukunta mu saboda haka duk wani abu da ya shafi bawa na alkhairi ne ko na sharri to ya san cewar da hukunci ne daga Allah subhanahu wata'ala da kuma zartarwa to wannan zai sa in musiba ce za ta zama ba komai a gurinsa ba idan abin ni'ima ne to zai kuma wato ainihin gode wa Allah subhanahu wata'ala ya koma gare shi yaba amma in jarraba ce to tsananin ɗacin jarrabar da kuma wato tsananin raɗaɗinta ba zai sa ya ruɗe ya kiɗime har ya ɓarar da imani ko kuma ya magauta ya rasa kansa ba wannan ba zai sa ya samu kansa cikin ɗacin ran wai abokan gaba suna zindansa ko suna zaginsa wannan ba zai sa wani mai hassada don yi masa hassada abin ya dame shi ba saboda ya san cewa wani ubangiji wani abu ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya naface shi da shi sannan malam muhammad bin muhammad ash-shawkani eh, eh, ash-shankiti Allah ya ji kansu da rahama shi ma yake cewa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hadid ya rada fayyace mana al'amarin jarraba da ike wa bayi Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa dukkanin baki ɗayan jarraba da dukkanin ma al'amura da suke samun bawa mutum to babu wani abu da yake faruwa da shi face tun kafin allah ya halicci halittu gaba ɗaya ya riga ya hukunta wannan abu tun kafin a samar da ita kanta jarrabar allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ya zartar ya rubuta sannan allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allah yasir Allah yake cewa babu wata jarraba da za ta afku a ban ƙasa ko kuma ta faru da ku a kawunan face tana nan tabbace a cikin lahul mahfuz tun kafin mu halicci halittar da za mu jarraba tun kafin mu samar da ita kanta jarrabar da za mu musu inna zalika yin wannan a hukunta abu a zartar da shi a rubuta shi kafin faruwarsa abu ne mai sauƙi a gurin Allah kai za ka ganin abin ina da wahala yau ga shi an ce mutane kaza a gari kaza sun yi hadari ba wanda ya fita daga cikin motar a guri kaza kuma abu kaza ya faru a unguwar da kake sai ka ji kana kirga jarraba jarraba jarraba sai ka kirga talatin sama da haka to iya na tsokin da ka sani kin to ba na nan ba na duk duniya baki daya ba wani wanda ya faru daga ciki guda daya face dama akwai shi a rubuce allah ya san da shi ya hukunta shi to wannan idan bawa ya san haka to ba wani abu da zai same shi ce wai hannu aka sa masa ko kafa aka sa masa an fahimta ko to saboda haka magana ya dauki abin da Allah ya dora masa ya ɗora kan wani bawa bai taso ba wani ya ji daɗi dan abin ya same shi ba zai bakanta mar da ba to saboda haka wannan yana daga cikin amfanin abaiwa baiwa munafukai amsa da cewa kullan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun da Allah ya ce wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun abin nufi ga Allah kadai bayan samumine suke dogara wajen nema wa kansu wani abin amfani wajen fatan samu wani abu na maslahar rayuwa duniya ce ko kwalahira kuma da allah subhanahu wa ta'ala kadai bayan samumine suke dogara wajen neman ya ingije musu abin da ya addabe su ko ya su a cikin tsaka mai wuya saboda haka wanda kwadi ya dogara da allah ba zai taɓe ba wanda kuma duk ya dogara da wani Allah to wannan shine tababbe kuma wannan shine wanda ba zai kai ga cimma manufarsa ba wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka tilascin dogaro da Allah subhanahu wata'ala da kuma rashin maida hankali da himmatuwa game da abin da ya shafi maganganun munafukai kada maganganun munafukai su bata ma rai kada su dugun zuma ka ka dogara da Allah ka kuma sani da abin da ya faru da kai daga Allah ko daɗi ko wuya bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa babu wani abu da zai faru da bawa face Allah ya riga ya hukunta shi ya kuma zartar da shi da haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da sahabinsa abdullahi dan abbas ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah ya ka har inda ya kai ga inda manzo yake cewa ka sani babu wani abu da zai faru da kai sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin ya faru da kai na daɗi ko na wahala ya inda jama'a gaba ɗaya za su tattaru na duniya a kansa amfane ka da wani abin da Allah bai riga ya zarta maka ba ba su isa samu maka wannan abu haka kuma inda za su taru duka gaba daya bayi na duniya A kan su cutar da kai da wani abu da Allah bai zartar maka zai faru da kai ba ba su isa su haifar maka da shi ba komai an rubuta an gama rubutawa alƙalman da suka rubutun da takardun da aka rubutun ya bushe ba wani maganar ɗanyantaka bari a ce a goge can a sake rubuta wani abu saboda haka bawa musulmi abin da ake bukata da shi ya dogara da Allah kuma ya sani ko me ya faru da shi zartacce ne daga Allah bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce وما masha Allah tabarakallah Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnain wa nahnu natarabbasu an yusibakum Allah bi azabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun ma'anar wannan aya a takaice umarni manzo aka yi masa mana allah subhanahu wata'ala ya ƙara umartar manzo ne da ya sake faɗar wata amsar ko ya ci gaba da faɗawa munafukai abin da ya kamata su ji su kiyaye daga gare shi sai allah subhanahu wata'ala ya ce ƙul hal na bina ka ce da su ba fa komai kuke jira ya afku da mu ba ko munafukai illa ihdal husnayn face sai ɗayan abubuwa biyu kyawawa ko face sai ɗayan mafiya kyawawan abubuwa kowanne daga ciki babu wato ainihin asara a gurinmu kowanne daga ciki mu kyakkyawa ne ba mummuna ba ne sannan kuma ka faɗa musu cewar wa hannu na tarabbasu to mu ma kuma muna nan muna jira game da ku me muke jira an yusiba kuma Allahu bi azabin min indi muna jiran mu ga Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wata azabarsa daga gare shi ta musamman wacce za ta halaka ku ta gama da ku au bi aidina ko kuma ya azabtar da ku a madadin mu mu zama sila da sanadi ta hannunmu mai amfani da hannunmu da Allah ya bamu mu kakkashe kuna ji kuna kallo mu zama wato ainihin azaba gare ku mun kakkashe ku mun kama na kamawa mun kuma wato ainihin raunata na raunatawa ka gaya musu fata rabbasu ku ji gaba da jiran abin da zai faru da mu ku ci gaba da jiran ƙarshen al'amarinmu inna mutarabbisuna mu ma kuma muna nan muna jiran ganin ƙarshen al'amari da mu da ku za mu ga wane ne sa zai yi kyau mu ko ku to ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi ana faɗa mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku munafukai a da yaushe abinda kuke kai jira kuke ku ga wani al'amari ya faru da mu wanda wato ainihin mu a gurinmu abubuwan da suke faruwa da mu ɗin ɗayan abu biyu ne kuma kowanne kyau ne da shi a gurin ko dai mu ci nasara akan abokan gabar mu idan mun yi yaƙi wannan ya sa mu samu ganima ya sa mu samu lada a gurin allah saboda haka hakan alkhairi ne mu gare mu riba ce gare mu abu ne mai kyau mai daɗi a gare mu ko kuma mu je yaƙi a kashe na kashewa daga cikinmu su yi shahada to kuma ita shahada in bayan matsayi na manzantaka da na siddiƙantaka ba matsayi ya kamarta da bawa mumini zai hau gare shi ko ya cin masa saboda haka mu wannan ya sa mun samu mun samu kanmu a wata maɗaukakiyar daraja mun cimma samun wani matsayi a gurin Allah da ba za mu iya samun sa in ba ta irin haka ba saboda haka wannan shine kujiran da kuke mana shi yasa in mun samu jarraba a filin daga an kashe mu ko sai ku ji daɗi to mun fi ku jin daɗi don shahada muka samu yan uwanmu sun shahada sai mu ji cewa a ah, kaga wani ya riga mu ashe da rabon wani zai gane shahada ko kuna bakin ko kuna jin daɗi mu mun fi ku jin daɗi ko da tan kun ji daɗi za mu ji haushi to mu kuma mun fi ku jin daɗin an samu shahada ko kuma izamanto cewar a'a mun ci nasara a yaƙi mun kashe na kashewa mun raunata raunatawa mun taho daga nima ko ku ji ba daɗi mu kuma mu ji daɗi saboda kamar da a daɗi muke kuna kuke samun kan ko lokacin daɗi ko lokacin rashin daɗi to wannan da kuke jira a tattare da mu to ka gaya mutum abin da yake jin daɗi in jarraba ta same ka to ai kai ka fi shi jin daɗi to kuma wani haushi zai ji wacce murna zai yi da kai kaga ka wato watsa ma ƙasa ido shi daɗi yake ji an yi nasara a kanka an kashe na kashewa an raunta na raunta kai kuma ka fi shi jin daɗin an maka rauni saboda Allah ka fi shi jin daɗin wani ya riga mu gidan gaskiya ya yi shahada to na haushi zai tura maka ba wani magana haushi a ciki to sai ake cewa to kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu to su kuma ga abin da suke jira ga munafukai da sauran arna su kuma ɗayan muna na biyu suke jira da su abubuwa ne kowanne ba mai kyau kowanne ba mai daɗi ko dai Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da wata azaba kai tsaye daga wajensa sakamakon kasancewa su kafirai ko munafukai saboda haka wannan jarrabar bala'i ce a gare su baƙin ciki ne gare su rashin daɗi ne a gare su ko kuma Allah in ya tashi bai saukar da azabar za ta same su kai tsaye da zuwa gare su ba a'a sai ya sanya jarrabar da zai musu ta hanyar muminai da suke tare da su su ne za su wato ainihin yaƙe su allah ya ɗora su a kansu su kakkashe na kashewa su kama na kamawa to wannan duka ba mai daɗi a gurin munafukai ko arna in an kashe su ba za su zai da wani abu na sakayya a gurin allah ba kuma a nan duniya an rasa musu da abin da suke ganin morewa ce su rayu su ci su sha su yi abubuwan da za su sannan kuma idan wato an ya kasance allah subhanahu wa ta'ala ya sauka musu da azaba kai tsaye ba tare da sako wani hannun mumini a ciki ba nan ma dai ubangiji subhanahu wa ta'ala so mun taɓiye musu na wannan azabar da ya musu kai tsaye kafin kuma su su a lahira wacce tafi wannan muni saboda haka su duk abin da ake jira gare su ba mai daɗi ba mai kyau amma wanda suke jiran su faru da muminai to kowanne ya faru da su su muminai kyakkyawa ne a kurinsu Allah ya ce to ka faɗa wa munafukai da sauran kafirai wannan amsa ita ma za ta sa san ko suwaye kuma ya kuke da su ya suke da ku to saboda haka Allah ya ce gaya musu fatarabbasu ku ci gaba da yin naku jiran na alkhairi gare mu dan alkhairi ne ko kun sani ko ba ku sani ba ko kun yadda ko ba ku yadda ba mu ko mu ci gaba da namu jiran game da ku wanda yake sharri ne gare ku ko kun yadda ko ba ku yadda ba sai abin da wannan aya take koyar wannan aya tana sanar da mu dasawa bawa musulmi shauki da bege na tafiya yaƙi saboda Allah Sau da ko dai kai nasara ka samu ganima ka samu lada ka kuma yi kima da kwarjini a idan abokin gaba ko kuma ka je a raunata ka ka samu tabo saboda yardar allah ko a kashe ka ka yi shahada ka samu wato falalar da Allah yake baiwa shahidai to wannan aya hakan da ta faɗa tana dasa wa bawa mumini ne shauƙi da bege na ibadar yaƙi saboda alkhairin da ke cikinta babu asara ko ta wani lokaci ko ta wani fuska sannan bayan haka aya ta mana bayani a kan mummunan ƙarshen munafukai da sauran kafirai ma dai azaba ta kai tsaye daga Allah subhanahu wata'ala ko azaba ta sanadiyar isan ya bayan samuminai su fata-fata da kafirai da munafukai kowanne mara daɗi ne to wannan shine abin da ya shafi karatun mu na yau abin da muka da Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yafe mu na'am kace eh eh yake cewa batun macen da take da ciki ko take shayar da jariri ya zamanto hakan ya sa ta buƙaci ta iya aji azumi idan ta aji azumin ba ta ba ta ciyar a duk ranar da ta ci ta sha shi shikenan wannan azumin ya wuce a kanta ba za ta rama shi ba kuma ba a abinta ko kuwa ta jira zuwa lokacin da wato anin yaron nan shan nonansa ya kai ga yanayin da ita ɗin za ta iya yin azumi ta yi ɗaya ta huta bayan wasu kwanaki ta kuma yi kafin shekarar ta zagayo ya zama ta gama wanne ne ya fi dacewa da ta yi ko ya fi jumhurin malamai masana addinin musulunci da bibiyar dalilai da suka shafi ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama abinda suke kai na fatawa duk macen da ciki yasa ta ci ko ta sha ko kuma shayarwa ta sa ta aji azumi ta ci ta sha to idan bayan sallah bayan wato gama azumi ta samu kanta a yanayin da za ta iya jajjefa azumin ta yi har ta gama to yin azumin shi ya fi alkhairi saboda Allah yana cewa wa anta somo khairun lakum ku yi azumin shi ya fi alkhairi gare ku akan ciyarwar da aka ce za a iya yi ba sai an yi azumi akwai kuma da suke da fatawar cewar a ah, su suna riskar da mai cikin da ta kasa yin azumi sakamakon ciki ko ta kasa yin azumi sakamakon shayarwa da mutumin da tsufa ya yi tsufa baya iya azumi ko mutumin da cuta ta same shi wacce ba a tsammanin zai warke gara yin azumi suna riskar da su da waɗannan amma jimhur na malamai suna riskar da su da mutumin da tafiya ko ta rashin lafiya da ake iya warkewa ta sa ka ci kasha bayan ka samu lafiya ko ka gama tafiya ka kuma daga baya rama an fahimta sun ɗauki wannan duba da cewa Allah ya ce wa an ta somo khairun lakum ko ya azumin shi ya fi galibi yanzu da wasu malaman suke ba da fatawa da cewar aya mace mai ciki ta ci ta sha ta ciyar ko kuma mace mai shayarwa ta ci ta sha ta ciyar to wasu matan an waye gari saboda haka ba masa azumi domin galibi in batta sharuwa a shekarar to za ka tattana ciki a wata shekara yaushe za ki azumi a ai an ce masu ciki su ci su ciyar musamman ma da ciyarwa ba ita za ta yi ba wani ne zai mata shi za a ɗora wa magana ya kawo abin da za a ciyarwa an fahimta ko to kuma aka tafi a haka ba sanda za ta yi amma in ka cire wannan da za ta zama kirjin biki ita ce mai karɓar 'yan biki sai ta yi na bata ci ba amma saboda azumi ne sai kuma zuciya ta tarya mata cewar ai an ce dama ai an ce ai an ce eh, saboda haka ai azumin shi ya fi duba da abin da jamhuri suka tafa Allah ya samu dace masha سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب